يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مودفاتها فإن كل مودفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الصبر ترى قوات رمضان هجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبو ديا دريه دا أربعين ديا wanda ya daidai da biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin. Muna gode ma Allah maɗaukin sarki mai kowa mai komi, wanda baya neman komi a gurin kowa, cikin nemar Allah da yadda su da ƙaddara wasa ya ƙara da fuskokinmu a wannan gidauniya mai albarka, gidauniyar ma'asatul Islah da ke nan unguwar ɗan dutse Nura Tudun wajen Zaria jihar Kaduna tarayyar Najeriya don ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma. Idan ‘yan uwa ba su manta ba muna cikin sautin Nisa'i sura ta hudu cikin jerin gwanan surorin alkur'ani mai girma a jiya mun kwana a ƙarshen aya ta goma sha biyar wacce Allah maɗaukakin sarki yake bayyana mana ainihin hukunce-hukuncen wato mazinata idan namiji ya zina ga abin da za a yi mai idan mace ta yi zina ga abin da za a yi mata a farkon musulunci idan mace ta yi zina ana ɗaure ta ne sai ta shekara guda ba ta fita Allah ta'ala haka ya ce, Awai Alallahu lahunna sabila ko kuma zuwa lokacin da Allah madaukin sarki zai kawo musu wata mafita. Aya ta goma sha shida Allah ta'ala ya ce, mazinaci da mazinaciya idan aka gane wannan mazinaci ne, aka gane wannan mazinaciya ce, to sai Allah madaukin sarki ya ce fa'azo ma a dinga hantaransu, ana musguna musu, ana tofa musu miyau, ana su ana ƙuntata musu, saboda sun riga sun zarce ma alfasha. Allah ya ce fa'in ba, amma idan mazinata suka tuba, wa aslaha suka gyara ɗabi'unsu, suka gyara mu'amalarsu, suka gyara addininsu, Allah ya ce fa'arido an huma ku kau da kai game da su kuma ku daina cutar da su. Inna Allah kana tawwabar rahima, lalle Allah maɗaukin sarki mai ansan tuba ne kun mai jin kai, muna roƙonka ya Allah ka anshi tubanmu kuma ya Allah ka ji kanmu. To yau za mu tashi aya ta sha shida. aya ta sha shida ita kuma tana bayani ne akan sharuɗan tuba sawa'un zina mutum yayi ko wani laifi wanda ba ba zina ba Allah ta'ala yana cewa innamat tawbatu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم نعم وكان الله عليما حكيما wannan aya tana nuna mana wato yanda sharuɗan tuba yake da kuma wane ne mai saba ma Allah har ya kai ya tuba subhanallah wato jama'a musulmi wannan aya tana fassara mana ayoyi da yawa kuma tana fassara mana muhimmanci da daraja da kimar malami Sannan wannan aya a kaikaita tana nuna mana hatsarin jahilci da bala'in jahilci saboda Allah ta'ala yana cewa innamat taubatu ala Allah abun san da dai tubar da take a gurin Allah karɓaɓɓiya tubar da Allah yake amsa to ba kowa Allah yake amsan tuban shi ba sai ga na ya'maluna a bi jahalatin ga waɗanda suke aikata mummunan haiki tare da jahilci ma'ana duk wani wanda kaga yana saba ma Allah jahili ne sawa'un malami ne ko jahili ko mai karatu ne ko malami ne ko limamin juma'a ne ko alkali ne ko shugaba ne ko babba ne ko karami duk mai saɓan Allah jahili ne a daidai wannan juz'iyyar da yake saba ma Allah wanda kuma yake nuna mana waɗanda suka fi kowa saba ma Allah su ne jahilai. Me isa, ba su san dokokin Allah ba, ba su san waye Allah ba, shi sa idan ma kana neman masu jin tsoron Allah su ne malamai. Allah yana cewa, Innama ya Allah min ibadihi ulama. Allah ya ce a datul hasri, da ɗai abin sani, masu jin tsoron Allah su ne al'ulama su ne malamai. ashe duk wanda ba malami ba abu ne mai sauki ya saba ma Allah saboda shi malami ya san fari ya san baki Allah yana cewa قل هل يستوي الذين يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نعم إنما يتذكر أولو الألباب الله يقول كتنبيس هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون دواتا جسكي دا إلمي دواتا دباز دا إلمي ذات زمديدي ذات زمديدي با با يندزائي ka haɗa wauta da jahilci da saɓan Allah da jahili yake da wanda malami yake. Ma'ana ba mu ce malamai ba su saɓa ma Allah ba, amma jahilai sun fi su saɓa ma Allah. Sannan idan ka ga malami yana saɓan Allah, da jahili zai samu damar da malami ya samu, to ɓarnar da zai yi tafi haka muni. To, har malami idan ya saɓa ma Allah to sunan shi jahili a daidai wannan gaba. Shi yasa Allah ta'ala ya ce, إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة أي إنما يقبل الله تعالى التوبة ممن عمل عملا سيئا صدر عن صفه منه Allah ta'ala yana ansan tuba ne ga wanda ya aikata mummunan aiki wannan aikin ya zo daga wauta daga gare shi, kuma ya aikin da jahilci, kullu asin lillahi azza wa jalla huwa jahilu. malam yace duk wani mai saba ma Allah jahili ne wa in kana aliman bit tahrim ko da ko ya san haramcin wannan abin sunan shi jahili don haka ya ku ‘yan uwa musulmi musamman ɗaliban ilimi da malamai mu ji tsoron Allah mu nisanci saɓan Allah gwargwadon ikonmu shi tsoron Allah kana yi ne abin da zaka iya don ba zai ka ji tsoron Allah 100% ba Allah ta'ala yana cewa fattakullah mastafatu fattaqullaha mastata'tum Allah ya ce ku ji tsoron Allah gwargwadon ikonku ku Allah ta'ala ya datar da mu so wannan aya tana nuna mana muhimmancin tuba amma ka sani Allah yana ansan tuba ne ga wanda ya saba ma Allah da jahilci in ma ya zama ka saba ma Allah baka san abin ba daidai bane sai kai ko kuma ka san daidai ne kuma ka je ka saba ma Allah sunan ka jahili tubu yatubuna min qaribin nan bayan sun tuba wato bayan sun yi laifin sai su tuba min ƙaribin daga kusa ma'ana a lokacin da kake saban Allah ka tuba shine min ƙaribin. kamar yadda mai ahalari yake cewa wa an ya tokal ma'asiyata fi sa'atiha mutum ya daina saban Allah a lokacin da yake yaushe ake nufi kana saban Allah mutum ne ya zo zai saba ma Allah sai aka ce na ka ji tsoron Allah sai ka ji tsoron shi hadisi ingantacce manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labarin waɗansu mutane waɗanda suka gabace mu suna cikin tafiya sai hadari ya taso sai suka shiga wani kogon dutse da suka shiga kogon dutse sai suna neman kariya daga ruwa sai dutse sai gangaro ya rufe su suka gamsu cewa babu abin da zai fitar da su sai kowa ya aiki na kwarai wanda zai yarda da Allah madaukakin sarki suka daga hannu suka yi addu'a da ya ce ya Allah ka sani ina da iyaye guda biyu uwa da uba ba na ci ba na sha ‘ya'yana ba sa ci ba sa sha sai na tabbatar da uwata da ubana sun ci sun ƙoshi ya Allah in ka san ina yin wannan aikin domin ka ne ya Allah ka fitar da ni daga halin da nake ciki ko kuma halin da muke ciki nan take Allah ya shi addu'ar shi dutse ya matsa wannan yace ya Allah ka sani ina da ‘yar ɗan uwana wadda duk duniya ba wanda nake so sai ita ba wanda take so sai ni wata rana ta buƙaci in ba ta wasu kuɗi ta ce tana so ya ce ki zo ki amsa sai da ta zo ya ce to ba zai ba ta wannan kuɗin ba sai ta yadda ya yi zina da ita ta ga ba yadda ta iya ta amince sai da ya kwaɓa kayan shi ta kwaɓa kayan shi ya samu daman zai yi zina ta sai ta ce ka ji tsoron Allah kar ka kuma ya bari haka ake su lokacin za ka yi saban Allah ka ce ka ji tsoron Allah ka bari akwai sai idan aka ce musu wai za su yi lahu muttaqillaha akhazatu al-izzatu bil ism وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم نعم فحسبه جهنم نعم ولبئس المهاد أتكلم متى نفع فوني إذا كتيمي اتق الله وأنا كتب عن الله كدين صابن الله أخذته العزة بالإثم sai saban Allah da yake yi sai ya sa kawai ya dinga jin shi wata tsiya ne wai shi za ce mai ji tsoron Allah kaman shi ni za ce ji tsoron Allah to kai kai ne wa duk duniya akwai wanda ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babu wanda ya kai annabi amma Allah ya kalli annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ji tsoron Allah Allah yana cewa ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin Allah ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi ittaqillah ka ji tsoron Allah wala tuti'il kafirin na munafiqin karka yi biyayya ga kafirai da munafikai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ji tsoron Allah da haka kowaye kai za a ce ka ji tsoron Allah sai dai kai kuma mai cewa ji tsoron Allah ka san kalmar da zaka faɗa ka san kuma wa zaka ga yamuwa idan babanka yana yin ba daidai ba kar ka nuna kai ustazu ne kai ka fahimci addini kai ka waye ka zo ka samu babanka ka ce babai taqillah ka ji tsoron Allah a'a ai babanka babanka ne za ka iya sa ya ji tsoron Allah amma ta wata sura ta daban sai kai mabokin shi magana ko malamin shi magana ko makwabcin shi magana ko wani wanda ka sai yana ganin darajar fa. sai ka ce yi mishi magana amma a matsayin ka na ɗa karka ce babanka ya ji tsoron Allah cewa da kai tsoron Allah daidai ne amma babu ladabi a kai ina fatan an fahimci wannan da kyau haka nan ɗalibi idan ya ga malamin shi ya yi ba daidai ba kar ya kalli idan shi ce malaman nan ba ku a tsoron Allah ko limamin juma'an ku ko Sarkinku, ko hakimin ku ko babban wanku ka ce mai wane ka ji tsoron Allah abin da ka faɗa gaskiya ne amma a babu ladabi a ladabi wato sai kai amfani da wata kalma ta daban yadda zai fahimce ka ina fatan Allah madaukin sarki ya fahimtar da mu kuma ya ainihin datar da mu ya ɗaura mu akan abin da yake so ya yadda da shi don haka shi tsoron Allah ana ce ma kowa ya ji da babba da ƙarami da mace da namiji kuma tsoron Allah shi yake sa mutum ya daina saɓan Allah kamar yadda Allah ya ce babu wanda suke tsoron Allah sai masu wato sai masu ilimi domin su suka san fari suka san baki to Allah ta'ala ya ce innama tawbatu abin sani na yamalu na su'a Allah yana ansan tuba ne ga waɗanda suke aikata mummunan aiki bi halatin da wauta da jahilci sun mai tubuna min qaribin sa'annan su tuba daga kusa kusa Faula yake yatubu alaihim irin waɗannan Allah yana ansan tuban su wa kana Allah ya kasance aliman mai ilimi ne hakiman ko mai hikima ne Allahu akbar jama'a musulmi shi ake tuba daga laifi ana tuba ne daga laifi gaba ƙarƙashin abubuwa guda uku. Na farko lokacin da kake laifin ka daina, kamar yadda muka kawo hadisin wancan bawan Allah da ya zo zai zan da ‘yan uwarsa ta ce ji tsoron Allah ya bari. Ko kuma lokacin da kake ganiyarka, domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana faɗa a cikin hadisin da ainihin al-Imam Ahmad da Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaito kuma da isnadi ingantacce daga Abdullahi dan Umar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa inna Allah ya ƙabalu taubatar abdi malam yi gaggir annabi ya ce Allah yana ansan tubar bawa matukar bai kai gargara ba me ake nufi da gargara damar da kake da ita ta tsubuci me gargara gargaran mutuwa mutum ya ta saba ma Allah ya ta saba ma Allah sai da paralysis ya kama shi tsufa ya kama shi likitoci suka ce kayi ban kwana mutuwa za ka yi sai ya ce na daina shan giya a daidai lokacin da kofi wata ba zai iya sha ba sai ya ce ya daina shan giya Allah ba zai an shi tuban shi ba ko kuma mutum ne ba mutuwa ce ta zo mishi ba amma damar saɓan Allah ta subuce mutum ne Allah madaukin sarki ya ba shi kuɗi sai ya gina gidan giya ya tara karuwai ya tara fasikai ya je ya yi cata, ya yi zinace zinace ya ci kuɗin riba ya yi mugun sabon Allah da dukiyarsa sai Allah ta'ala sai ya tsiyata shi ya mai da shi talaka fitif naira hamsin tana baya sha'awa sai ya dawo kuma ya ce ya Allah na tuba ba zan ƙara gina gidan giya ba Allah ba zai amshi wannan tuban ba me yasa saboda yanzu baka da damar gina gidan giyar ko kuma mutum ne dan fashi da makami barawo zai tashi cikin dare ya balla kofa yayi sara yayi suka yayi kisa shiken sai aka harbe shi a gadon baya sai faralai yana kwance a kan gado sai ce ai ya tuba ba zai ƙara yin fashi ba to ai ko baka tuba ma ka tuba tunda ba za ka iya zuwa ba ƙarƙashin wannan nake mamaki kuma nake jaje ga al'ummar musulmi wai yanda aka waye gari a yau al'ummar musulmi ba sa jin tsoron Allah ba sa girmama Allah ba sa girmama wata Ramadana jama'a a cikin watan azumin nan fa aka zo unguwar mu nan filin mallawa cikin dare aka yi mana fashi ko kuma in ce aka yi makwabtan mu fashi cikin dare kuma Hausawa kuma musulmai ana jin hirarsu ana jin maganarsu ana jin lafuzzansu daga ji kasan waɗannan musulmai ne cikin watan ramadana su zo su yi sata da makamai su sassari mutum suka sari wani sai da suke tsammanin ya mutu kuma wallahi musulmi waɗannan fa ana inda da ne ana cewa ai student ne suke sata yanzu dai babu student ko ya koma garin su ko balantana a ce student ne suka yi sata yaranmu ne fa da suke rayuwa a tsakanin unguwanninmu da makwabtanmu su suke bibiyan gidajen mawadatan cikin watan Ramadana mutum ya zo yana saban Allah yana zina yana tsara wai ka sari dan uwanka musulmi har kana ce ma dan uwanka wannan mun gama ya shi ai wannan mun kashe shi sannan kai gaba kuma kai tsammanin Allah ya kare ka to duk wanda yake irin waɗannan saban Allah zina ne luwaɗi ne madugo istimna'i ne cin riba ne shan giya ne shan wiwi shan daga shan kwata shan bera wato kashin bera shalusho duk wani saban Allah kana da daman ka tuba a yanzu tun kana da dama in ka bari gargaran mutuwa ta zo maka Allah ba zai anshi tubanka ba shine Allah ta'ala ya ce, hatta idza hadara ahdahumul maut har idan mutuwa ta zakke ma ɗaya daga cikin su qala inni tubtu an. ba wannan ba ko inama tawbatu ala Allah lilladhina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin sai Allah ya ce fa ulaika yatubu Allah alaihim wadanda suka tuba da wuri to irin waɗannan Allah yana ansan tuban su wa kana Allahu aliman hakima Allah ta'ala ya kasance mai ilimi ne kuma mai hikima ne ya Allah muna roƙonka ka nisantar da mu ka tsare mu daga saba maka to sai Allah ta'ala bayan ya gaya mana wanda yake ansan tubansu sai kuma ya gaya mana waɗanda bai an san tubar su sai yace walaysati tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha habara ahaduhum al-maut na'am حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما الله مدوك كيرفركيك وليست التوبة للذين يعملون السيئات babu tuba ga waɗannan waɗanda suke aikata ainihin as-sayyi'atu miyagun ayyuka shi ta saba ma Allah hatta idza hadara ahdahumul maut har sai da mutuwa ta zakke ma ɗaya daga cikin su qala sai yace inni tubtul ana yanzu ni na tuba wasu daga zai mutu walallabi ne ya mutu na wahum kuffar hakanan waɗanda suke mutuwa a kafirai Allah bai an san tubar su ula'ika irin waɗancan a tadina lahum azaban alima Allah ya ce mun musu tanajin azaba mai raɗi Allah ka tsare muka kare mu anan ma akwai balaga ƙur'aniya. kun ga a can Allah ta'ala yake cewa innamat mataubatu sai ce me ala Allah sani abin sani tuba gurin Allah karɓaɓɓiya lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin tubu na min qaribi wanda suke tuba da wuri to Allah zai ashi tubar su wanda Allah ba zai ashi tubar su ba kaga ba a kawo sunan Allah a gurin ba sai aka ce mai walaysati tawbatu lillazina ya'maluna sayyi'at ba a ce walaysati tawbatu ala Allah ba tunda asli ma Allah ba ruwan shi da tuban sai ko sunan Allah ma ba a kawo ba sai ya ce walaysati tawbatu lillazina ya'maluna sayyi'ati waɗannan waɗanda suke aikata miyagun ayyuka ba su da wata tuba lokacin da mutuwa ta zo musu kar ku manta da hadisin da muka karanta a baya inna ya qabalu tawbatal abdi ma lam yughayyir Allah yana ansan tuban bawa matukar bai kai gargara ba ita ce sa'atul ihda lokacin da mutuwa ta zo mai wa bulugul ruhul hulqum lokacin da me wato rai ya zo makoshi wannan ita ce magana annabi sallallahu alaihi wa alihi amma karkashin wannan hadisin wasu malaman sun bayyana cewa hai koda wato ma'ana Allah madaukin sarki yana ansan tuban mutum Allah ta'ala yana ansan tuban mutum inda bai kawo gargaran mutuwa ba da haka karkashin wannan idan mutum yana da kuɗi yana saban Allah sai Allah ya anshi kuɗin shi sai ya tuba yana talaka wasu malamai suka ce Allah ba zai an shugar shi ba wasu suka ce rahama Allah da fadi ba mamaki Allah yana so mai an shugar shi ne shi yasa ya me ya kwace kuɗin to ba a son sai da dama ta subuce ka ce ka tuba to idan ya zama damar ta subuce to sai kai nadama domin a cikin sharɗan tuba an nadamu alama fata mutum ya nadamar abin da me ya subuce amma mutum ne yana saba ma Allah bai yi nadama ba sa'an nan kuma yake zaton Allah zai karɓi tuban shi a'a sai ya zama ka tuba ka yi nadama Allah ta'ala ya ƙidatar da mu to shi ne Allah ta'ala ya ce Allah bai an san tuban waɗanda suke saba ma Allah har lokacin da mutuwa ta zo musu ƙwada sai ya ce inni tubtul ana ni na tuba yanzu walallabi ne ya mutu na kufarun da waɗanda suke mutuwa suna kafirai Allah ya ce ula'ika irin waɗancan a tadina lahum azaban alima mun musu tanajin azaba wanda yake mai raɗaɗi Allah ka tsare mu karkashin wannan duk lokacin na zo irin waɗannan kalmomi a Qur'ani nakan yi ma babanmu kuma malaminmu a Sheikh Abubakar Muhammad Gumi addu'a Allah ya gafarta mai wato Malam Abubakar Gumi yana da wata irin ɗabi'a kyakkyawa a wajen tafsirin shi na Alƙur'ani duk wata aya da ya zo fassara ta take maganar rahama idan aka ce ula'ika ashabul janna sai Abubakar Gumi sai ya ce waɗannan su ne ƴan aljanna amma idan ya zo aya ƴan wuta sai ce ula'ika a ashabun nari waɗancan su ne ‘yan wuta ayan gano hikimar ko idan ya ce waɗannan suwa kenan yana fatan kusa da shi yana kusa da ‘yan aljanna waɗannan su ne ‘yan aljanna so da mutanen kirki ne sai kulle yana ƙoƙarin ya cusa kanshi a cikin wa mutanen kirki amma idan ya zo ayan ‘yan wuta sai ya ce ula'ika ba zai ce waɗannan ba sai ya ce mene waɗancan domin idan ka ce waɗancan ya nuna suna mai nefa da kai ula'ika waɗancan a atadina lahum azaban alima mun musu tanadin azaba mai raɗi muna roƙonka ya Allah ka tsare mu daga azabarka to mu je ayyuki ta gaba يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها نعم. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف نعم فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا نعم فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا إتقمون آية تنا karantar da mu ne zamantakewar aure da yadda zamanin jahiliya ake zaluntar mata wannan aya tana sababin nuzul an samu hadisi daga Abdullahi dan Abbasin Allah ya kare yadda a gare shi yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarisu nisaa karha wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna qala sai yace kanu idza mata rajulu kana awliya'u ahqqu bi imra'atihi wato jahiliya gabanin zuwa musulunci sun kasance idan mutum ya mutu to ‘yan uwan shi su suke da iko game da matan shi, in sha'a ba zuwa ta ha, idan wani ya ga dama ko sai auren maka mata bayan ta mutu, wa in sha'u idan kuma suka, ga dama zawwaju ha sai su aurar da ita ga wani wanda ba su ba, wa in sha'u idan suka ga dama lam yi zawwaju ha, su ba za su aure ta ba, kun ba za su aurar da ita ba, Fahim a haƙƙu biha min aliha, ‘yan uwan mijin sun fi kowa haƙƙi da ita akan iyayenta fa nazalat aya sai wannan aya ta sauka ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarisu nisaa karha ma'ana wannan aya tana nuna mana da mata ma gadan su ake yi to ina yan boko akida ina wadanda suke cewa musulunci yayi zalunci ina wanda suke ganin musulunci ba wayayyen addini bane to ku koma majahiliya wasu suna ganin ya musulunci zai ce namiji yana da kaso biyu na mace lizzakari mislu hawlil unsayni za a ba mace miliyan guda a ba namiji miliyan biyu suna ganin wannan zalunci ne to da kafin zuwan musulunci mace ba batun a bata gado ake yi ba ita kanta gadinta ake ci hadisi ya tabbata al nasai ya rawaito a cikin littafin shi a sunan al-Kubra da al-Imam a cikin tafsirin shi da ibn abi hatim shi ma a cikin tafsirin shi daga sahabi abu umama Allah madaukin sarki ya kare da gare shi yana cewa lamma tuwfiya abu qais ibn aslat lokacin da abu qais ya rasu arada ibnu ibnuhu an yatazawwaja bi imra'atihi subhanallah kaji jahilci da kafirci abu qais mutuwaye bayan ya mutu ya bar dukiya da mata, ɗaya daga cikin ‘ya'yan shi, wai sai yana so ya auri matar ubansa, wacce ba ita ta haife shi ba, wa kana lahum zalika fil jahiliya, haka suke kafin zuwa musulunci, wai yanzu an musulunta, to bayan an musulunta sai kuma yake so wai ya auri wa matar babansa, fa'anzalallahu ta'ala sai Allah ta'ala ya saukar da la ya hillu lakum an tari sun nisa a karha. baya halasta ku gaji mata su karan kansu matan ku mai da su abin gado karhan suna masu ki ko an ce suna masu ki ko ba ce ba wanda zai so ya fada cikin kayan gado ina fata an fahimci wannan duk wannan aya tana fassa wato waɗannan hadisan suna nuna mana dalilin saukar ayan ne Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la yahillu lakum baya halasta a gare ku an nisa a karha ku gaji mata suna kyama ba sa so wannan haramun ne wala ta'buruhunna litadhabu bi ba'd ma ataytumuhunna sa'annan kada ku dinga kuntata ma mata litadhabu bi ba'd ma ataytumuhunna don ku samu damar ku tafi da wani abu cikin abinda kuka basu. su wannan aya ta haɗa abubuwa da dama abu na farko haramun ne idan mutum ya mutu wai a ce za a ci gadon matarsa wato ita matar ta zama gado haramun ne abu na farko kenan abu na biyu haramun ne kana zaune da mace ka kuntata mata ka matsa mata har ta nemi saki shine wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna kun san ka'ida a musulunci idan kana zaune da matarka sai matarka tace mallam umaru eh na gaji zama da kai ka ce ni ban gaji zama da ke ba ka ce ni na gaji da kai sai ka sakan ni ban tayi sakin ka ba to akwai abin da ake ce mai kul'i mai kul'i shikenan sai ta biya ka kuɗin wani aure nawa ake biyan sadaki naira dubu saba'in sai ta lala dubu saba'in ta baka taimaka akwati goma sha biyu ko ba gaskiya ba da ƴan taimaka babban riga da jamfa da hula da waya da katin waya da hansa da gilashi inda tana da hali in ba ta da hali kuma ta baka abin da Allah madaukin sarki ya sauƙaƙa maka. wasu malamai suka ce sadaki koyo za ta baka wasu malamai suka ce za ta baka abin da za ka yi aure ne idan ya zama an baka sadaki koyo za ka iya yin aure sai ta baka sadaki idan ya zama ta baka sadaki ba zai maka aure ba dole sai idan wato sai maka kayan aure to sai kai sai ta yi haka ka aure ta to sai ya zama wasu suna da wata mummunan ɗabi'a sai mutum yana zaune da mace ya dinga ƙuntata mata yana cutar da ita yana muzguna mata don ya samu ya fuzji wani abu a gurin ta ta ce ka gaji da auren tunda ta gaji da auren sai ya ɗauki wani abu ya bata cikin sadakin da ya bata ko kuma ta nemo wani kuɗin ta ba shi je ya aure sai Allah ya ce wala ta'buluhunna kar ku muzguna musu litabhabu bi ba'dhi ma ataytumuhunna dan ku tsere ku tafi da abinda wani bangare cikin abin da kuka ba su ai ya hillu eh, wato ai ya harumu alaikum haramun ne a gare ku a yi wa al’azuwaju ya ku maza an ku ala kun fil ishara, ku matsa mu matanku a wajen zaman aure me isa za ku yi musu haka don su bar muku sadakinku su ce sun fasa auren ko kuma su ce ku sake su Allah ya ce kar ku yi musu haka illa an yi atina bi fahishatin mubayyana sai dai idan mace ta zo da alfasha bayyananniya menene alfasha bayyananniya shine zina idan ka gama mace tana zina to wannan kaga ba zai ka zauna da ainihin mazinaciya ba sai dai baka ce matarka mazinaciya sai in ka ganta da shaida karara ta yi zina a musulunci ba a shaidan mutum ya yi zina sai mutum hudu sun gani kuma maza fastashidu alayhinna arba'atan minkum cikin ku sai an samu maza guda hudu haramun ne namiji ya ce ma matan shi mazinaciya sai yana da shaidu guda hudu in bai da shaidu guda hudu zai yi tsinuwa zai yi la'anta abinda ake musulunci kuma yake kyama ko kuma mace ta ce ma mijinta mazinaci duk wannan abu ne mai hatsari Allah ka tsare mu ka kare mu sai Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'rufi ya ku maza ku zauna da matanku bil ma'arufi da kyakkyawan mu'amala ku zauna da matanku da kyakkyawan mu'amala ita mace wata irin halitta ce sai kai haƙuri da ita dukkanta duk tsoron Allahnta duk ustazancinta wallahi in zaka auri mahaddaciya Alƙur'ani, in zaka auri wacce ta iya fiqhu ta iya ƙawa'idi, ta iya Alari, ta iya Muktasar, ta iya umdatul akam ta iya bulugul marami ta iya musabaka duka sai kai haƙuri da ita in za ka auri ‘yan limamin garin nan sai kai haƙuri da ita in za ka auri ‘yan sarki sai kai haƙuri in za ka auri ‘yan gwamna ‘yan shugaban ƙasa ‘yan kowa ka aura sai kai haƙuri haka ne in ka auri ma ‘yar mai gadi sai kai haƙuri in ka auri ‘yan mai kwasan shara sai kai hakuri. su mata hakuri kawai yake sa a zauna da su shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yake faɗa a cikin hadisin da Imam Tirmidhi Yarwaito yana cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairum khairukum li ahli mafi alkhairi a cikin ku shine wanda yafi kowa kyautata ma iyalin shi duk duniya manzo Allah ya ce na fi kowa kyautata ma iyalina to shine Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'rufi su mata a zauna da su da kyautatawa kar a musguna musu sai Allah ya faɗi wata magana wannan aya wallahi akwai darasi a cikinta Allah ya ce fa in karihtumuhunna idan kana zo da matarka sai ka ga wata ɗabi'a mara kyau tare da ita ba ka jin daɗi misali kana mata zaton mai haƙuri ashe masifaffiya ka aura kana mata zaton kyakkyawa ashe niƙabi da yarba mata asiri kana mata wato zaton wato Ya ce ashe nan ko gurguwa ce Ƙafar ta ɗaya ya fi ɗaya tsawo ashe takalmi take sawa ɗaya slippers ɗaya su kos ƙafar da ba ta da tsawo sai ta sa su kos kai baka sani ba sai da aka daura aure an yi biki an an wato an gama eh, jin daɗin al'amarin aure kawai sai ka ganta gurguwa ce sai Allah ya ce fa in karihtumuhunna idan kuka ga wani abin kyama a tare da matan fa ka an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kaseera to da yawa zaka kyamaci wani abu a gurin matarka amma idan kai hakuri sai Allah ya sa muku alkhairi mai yawa ai wannan waki ya tabbatar da haka mutum nawa ne yake zaune da matar shi ba ta son shi ya san ba ta son shi amma ya daure mace nawa ne ake mata auren dole ba ta son mijin iyaye sun sani ta yi biyayya ne ga iyayenta ko kuma wata maslaha ta kalla ko kuncin rayuwa ta ga za ta fada ma zina za ta bata ma sabon Allah shi kenan sai ta auren tana ganin abin da ba ta so amma da ƙarshe Allah madaukin sarki ya haifar da alkhairi shi yasa Allah ya ce fa in karihtumuhunna idan kuka kyamaci wata ɗabi'a a gurin mata to ku ci gaba da hakuri da su mutum nawa ne yake zuwan da matar shi ya zage ta gobe ya dake ta jibi ya ci mata mutunci ya wulakanta ta ya tozarta ta ya ci zarafinta amma a haka a haihu matar ba ta son haihuwa shi bai son haihuwa mutum nawa ne matar shi idan tana da ciki ake yin masifa da shi ya daina magana da ita ya ainihin kyamace ta kuma a samu cikin kuma a haifa cikin kuma ɗan ya girma ya yi digiri ya yi masters ya yi phd ya zama lecturer a jami'a ya zama shi yake ɗaukar nauyiniyar gidan mutum nawa ne yake kyamar matan shi ta samu ciki kuma ta samu cikin ta haifi mai kuɗi mutum nawa ne take yake kyamar matan shi baya fanta haka nan ake zaman hakuri kuma ta haifi malamin da zai amfanar da al'umma mace nawa ne ta kyamaci mijinta ta kyamaci kishiyarta aka zo aka wayi gari kishiyar ta mutu mijin ya mutu ɗan kishiyar ya ci gaba da rike ta shi ne Allah ya ce fa in muhunna" idan kuka kyamaci wani abu tare da matanku fa asa a Qur'ani yakan zama wajibi tabbas an takrahu shay'an wani abu zai za ku kyamaci wani abu wa yaj'al Allahu fihi khairan kaseera sai kuma Allah madaukin sarki ya samu wannan abin da kuka mata alkhairi wanda yake mai girma Allahu akbar shi yasa wata ayar Allah ta'ala yana cewa wa asa an taka wa asa an taka shay'an كتب عليكم القتال وهو, وهو wa لكم تكرهوا شيئا وهو خير لكم نعم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم نعم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله أكبر الله يتواصى وعسى أن تكرهوا شيئا سودي da yawa tabbas يا مشون أبو وهو خير لكم على هذه الخير يا ne wa asa an takrahu shay'an so da yawa kuma kuke kyamatar wani abu wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum ku kyamaci abu ya zama alkhairi ne wa asa an tuhibbu shay'an kuma so da yawa kukan so wani abu huwa sharrul lakum alhali sharri ne a gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ya sani ku ba ku sani ba mace nawa ne ta aure ustazu saboda babanta ya ce ya aure ta wato ta aure shi ta aure shi ba ta son shi tana ganin ustazu ba gida gidaje tana ganin ustazu bai san abin da yake yi ba nan ko duk duniya ba wanda ya kai ustazu san mace babu wanda ya kai ustazu wato yi ma mace hidima sai dan ba ustazun kirki ba ne. amma ustazu na gaske wanda ya san Allah ya san annabi ya yi ilimin addini wallahi ya fi kowa girman mace ustazu ne ba zai mace shi wanke wanke ustazu ne fa zaka ga ya taya matar shi shara ustazu ne fa za ga ya sai mu mace shi injin din wanki ustazu ne fa za ga ana soya kwai da kayan ki a gidan shi kuma ma mai kuɗi bane saboda shi ya san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa abin da kake sawa a cikin matar ka ma sadaka masu addini to ba kuma sai ustazai ba akwai wanda ba ma ustazan bane kuma sun fi ma wasu ustazan kyawawan ɗabi'u to so da yawa idan Allah ya ɗauki aure da mutum to ki yi haƙuri ba mamaki Allah maɗaukakin sarki ya haifar da abin da yake alkhairi ne kuma alkhairin mai yawa shi isa ya kai ɗan uwana idan kana zuwan da matarka tana maka wata ɗabi'a mai kyau to ka tuna tana da wata ɗabi'a mai kyau ka'ida ne na malamin usul suna cewa babu alkhairi mahaf kuma babu sharri mahaf babu wani abu a duniya wanda yake alkhairi ne 100% babu wani abu a duniya da yake sharri ne 100% duk sharri akwai nau'in alkhairi a cikin shi kuma duk alkhairi akwai mai nau'in shari a cikinsa malamai suna cewa azumi alheri ne ko ba alheri ba ne alheri ne amma akwai shari a ciki akwai takura a ciki akwai zama da kici to amma da kishin da yunwa da takuran da alherin da ke cikin azumi wanne fi yawa alherin sai a rinjayar da alherin haka ne ko ba haka ba giya alheri ce ko shari amma akwai alheri a cikinta قاو ayar آية. يسألونك عن الخمر والميسر نعم قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس شبابا. وإثمهما أكبر من نفعهما نعم ويسألونك ماذا ينفقون نعم قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون الله يسألونك عن الخمر والميسر سنة تنبيك جميدة الخمر إذا شوى جيا الله يقول والميسر دمي شاتا Allah ya ce, Ƙul gaya musu fihima ismun kabiru, a cikin shan giya da caca akwai zunubi mai girma, wa manafi'u lin-nasi kuma akwai abun amfani ga mutane kaga shi a cikin giya ma akwai me abu mai amfani to amma sai Allah ya ce wa ismuhuma zunubin da ke ciki barnar da ke ciki sharrin da ke ciki akbaru min naf'ihima ya fi amfanin shi yawa to haka ka take kada wani samu sabani da matar shi ce ba ki da amfani me kika taba tsina namun ko da ke maza ba cika yin hannun ba ko eh, kalmar mata ne ko ku da yake lauyoyi ne kun fa duwa da su a kotu Allah ya cikan mala albani ya ce ai idan mata ka zo tana maka faɗa tana cewa ni baka ta tsina na mun komai ba wane ne kai ka ce ni ne miji eh. eh ka ba ta amsa cikin sakan ɗaya ni ne miji to sai Allah ta'ala yake cewa a cikin giya akwai abin amfani sai dai barnan giya ya fi me amfanin ta yawa to haka nan matarka duk yanda matakka ta zama barauniya akwai da bai baka saka aji kuɗi ba sai ta yi me sai ta taje shi tsaf tana da wannan mummunan ɗabi'ar to kuma wallahi ta yi wani ɗabi'ar mai kyau Shi ne mai ta iya girki ba alheri ba ne? alheri akwai mutumin da yake da mata hudu ya ce wallahi kowace tana da abin da ɗaya da ba ta da shi ya ce ɗaya akwai bala'in tsafta gidanta kalkalkal din ranar girkinta komai ne amma wallahi idan ta yi abinci ka ce an damala an wanke maka kan yara ne an baka kasha ba ta yi abinci ba amma akwai ne don me zai rike ta wannan ta. wannan kuwa ba tsaftar ba ta yi girki ba amma akwai balayan haƙuri kamar ƙasa duk yadda za ka taka ta duk yadda za a hayaniya a gidan ba ce uffan ba tana jure ma duk wata hayaniya wannan abu a rike ta ko ba abu a rike ta bane abin a rike ta ne akwai wadda ba ta da haƙuri ba ta iya girki ba ba ta iya tsafta ba amma akwai taimako da ta zanka yaya sai ka kawo dubu hamsin ta baka za ka rike ta ko ba ka rike ta ba ta <laughs> gudu na a rike wannan ko to haka mata suke babu wani mace wacce ba ta da alkhairi gaba ɗaya shi sa maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin da al-Imam Muslim ya rawaito nan ban hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da sittin da tara manzo Allah yake cewa la yafrak mu'minun mu'minatan in kariya minha khuluqan rabi'a minha akhar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu'mini baya kyamatar mu'mina gaba daya idan ka ji haushin wata ɗabi'arta zaka me zaka so ta ɗabi'arta haka Allah yake fa in karifumuhunna idan kuna zuwan da matanku kuka ga wata ɗabi'a a tare da matanku ɗabi'a mara kyau wacce bata burge ku ba Allah ya ce fa'asa an taka hushe'an. so da yawa kukan kyamaci wani abu wa ya ja'ala Allahu fihi khairan kuma sai Allah ta'ala ya sa mishi alkhairi wanda yake bi yawa ayaki ta karshe وإن zaujin استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا الله تعالى يتيتو إذن أنا زونة دمتي kaji باتا مكري ذات كجباك جندا دنتا كجزاك سكيتا باب لي في أي سكي سكي حللني أما الله بايا تنش Allah ya ce wa in da zaujin zawjin makana zaujin idan kuka yi nufin canza wata mata da wata mata wa ataitum ihdahunna qintaran kuma kun ba ɗaya daga cikin su wani yanki na dukiya kun ba ta sadaki fala ta khudu minhu shay'an Allah ta karku an shi sadakin in zaka sake ta kawai ka sake ta a ta khudunahu buhutanan, yanzu za ku an shi sadakin a hannunsu buhutanan da zalunci kalmar buhutan tana da ma'anoni da dama tana iya zuwa matsayin ƙarya tana zuwa ma'anar zalunci amma anan ma'anar ta mene zalunci atakhudunahu buhtanan Allah yake za ku karbi wannan dukiyar na mata buhtanan da zalunci wa isman da zunubi mubinan wanda yake bayyananne Allah yake kar ku yi haka da haka wannan aya tana nuna mana halaccin saki amma tana nuna mana ka'ida a gurin saki to wannan aya ma tana da buƙatar a yi mata wasu sharhi kuma tana da alaka da ayat da za ta biyo bayanta da haka muna gan dacewar mu dakata a nan mu karanta tambayoyi idan Allah ta'ala ya sa muna da numfashi gobe sai mu daura daga inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka faɗa ya zama akwai kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya tausaya mana ya gafarta mana ya mantar da shi a cikin zukatan mu ya daura mu akan abin da yake so ya yi da shi na'am barista assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ta kada alkhairi ah, wannan tambaya ce guda ɗaya amma da resa da yawa na farko don Allah suna neman cikakken bayani kan istihara na biyu mm. wani zai iya yi ma wani sa'annan me ake karantawa kuma raka'a nawa ce na'am to istihara ba Allah zaɓi shi ake ce mai istihara. idan mutum yana da bukatu guda biyu ya kasa tantance guda ɗaya misali ka samu kuɗi kana so ka sai mota kana so ka sai gida mota tana da muhimmanci gida yana da muhimmanci a zahiri za ka ce gida fi mota muhimmanci to amma mutane kala-kala ne yanzu mutumin da yake mota da direban yana yana jan motar haya kuma sai aka bashi kyautar naira miliyan uku da ya isa ya sai mota kuma bai da gidan kanshi bai da mota yanzu wannan gida shi ne tabbas amma mota ma fa ta da muhimmanci tuna sana'a shi ne ko kuma mutum ne ya gama digiri ya samu aiki aka ce an sa an ba shi aiki a misali eh, nnpc sai ina ina ne kuma yake da ina cbn ko kuma illar rabanu ko dai wani guri inda kuɗi suke shigowa da yawa to kana tare in tafi cbn ne in tafi eh, wata ke eh, nnpc ne ko ina ne to sai ka ba Allah zafi ko kuma aure ne mata guda biyu da wato Hassana da Husaina ko kuma da Fatima da Maryam ko da Aisha da Hafsa wa haka ba in nemi wancan ne ko in nemi wancan kana neman zabi ko kuma ke kina samari Abubakar ya zo Umar ya zo Usman ya zo Aliyu ya zo kana kina tunani wa zaki ɗauka? in kika daura ka aure Abubakar lauya ne bai da kuɗi in kika aure Malam Umaru tela ne to amma kuma teloli kuma kan kai musu eh lokacin azumi ko amma Malam Abubakar kuma ya kaɗan sami ya wato. sa haka haka ne to sai kina ta tunani wa zaki aura wa zaki aura to sai ki istikhara ina fata an gane ko kuma ka samu admission a BUK kuma ka samu a ABU ina zaka je to sai ka istikhara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zaka yi nafila raka'a biyu wadda take ba ta farilla ba sannan sai ka daga hannu kai addu'a mashhuriya wadda tana nan a cikin littafin Hisnul Muslim Allahumma inni astakhiruka har zuwa ƙarshe idan kai sai ka ba mu Allah zabi to abin tambaya idan kai istikhara mafarki zaka yi kaga an ce yi kaza ko za a zo a ce maka yi kaza ne a'a nutsuwa zaka samu a cikin zuciyarka a lokacin da kake neman auren 'yan gidan liman da ya gidan ladan kowace ka nema za a baka sai kai istikhara da katin kari gidan liman sai ka ji gabanka ya faɗi amma da katin kari gidan ladan sai ka ji natsuwa me yake nuna maka Allah ya fi gamsuwa da ka je gidan wa ladan kana so kai aure Kaduna da Kano kai istikhara da ka nufa hanyar Kano sai ka ji gabanka ya faɗi da ka nufa hanyar Kaduna sai ka ji natsuwa ya nuna me Allah ya fi son ka je Kaduna kai aure ko kuma ka je Kano idan Kano ka samu natsuwa sannan istikhara ana iya yin ta da daddare ana yin ta da rana amma an fi son ka yi ta da daddare domin idan dare ya tsala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana sakkowa saman duniya ya ce ina mai neman gafara in gafarta mai ina mai neman arziki ina mai neman kaza in mai amma ya lissa yi ta da rana idan da daddare ne za ka yi ta a bayyane karatun sura a bayyane da fatiha da a bayyane amma inda rana ya Sa'an sa'annan raka biyu ake ba hudu ba sa'an nan idan ka kare za ka bar ma Allah zaɓi tambaya ta gaba shin wani zai ma wani wani bai ma istikhara domin lafazin ya ce Allahumma inni astakhiruka ni ina nema ina baka zaɓi to kaga wani ba zai maka ba kenan amma ya halatta ka sa wani ya maka addu'a Malam Abdullahi ya kai min addu'a tsakanin aure na da Kaduna da na Abuja wanne yafi sai in ya zo bude baki ko karatu alquran sai ce ya Allah ka zaba mu wani abin da ya fi alkhairi da haka wani bai ma wani istikhara amma wani zai ma wani addu'a wallahu alam na'am wannan sai malam wani shine kamata a daina sakur a Zariya. to a Zariya daga farkon ramadana har karshen shi hudud ɗin ƙarfe biyar ne alfijir yake citowa so don haka eh kaman yau ƙarfe biyar saura minti ɗaya to amma ana son ka gama sahur ƙalla ƙarfe hudu da minti ah, arba'in da biyar zuwa hamsin ba a so ka ƙure ketowa alfijir kowa ya yi ƙoƙari ya daina cin abinci in kana larjin zariya ne gwargwadon ƙarfe hudu da minti hamsin na asubahi wallahu ala na'am akram wani wannan ce malam an ce ko kuma dukkan alamu tambayar mace ce na'am malam an ce idan mutum ya kira matar shi hmm. zuwa ga shimfiɗa shi ƙi mala'iku za su kwana suna tsini mata to shi mijin shi in ya ƙi zuwa in ta neme shi ya kifa shi ma tsinuwar ta za su tsine mai a'a annabi bai ce za su tsine za su tsine mai ba amma dai bai kyauta ba bai kyauta ba idan mace ta nemi mijinta dan ya biya mata bukata bai zo ba musulunci bai ce mala'iku za su tsine mai ba amma ita matar nasi ya nuna annabi ya ce mala'iku za su yi mata kuma akwai hikima ba ki haɗa ɗawainiyar da take kan namiji da wanda yake a kan mace ke kina kasan shi ne shi yana saman kini. ya fi ki haƙƙi duk da akwai haƙƙin da kuka yi tarayya amma yana da wasu ɗawainiyoyi yana da wasu hidimomi Na haka nasi dai ya ce ita mala'iku za su tsine mata shi nasi bai ce mala'iku za su tsine mishi ba haka ba za mu tsine wanda Allah bai tsine mishi ba sai dai mu ce bai kyauta ba Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf inda kake so ta kyautata maka haka kai ma ya kamata mai ka kyautata mata na'am malam wannan tace malam tana so ta san ma'anar suna da ake sa ma ƴaƴa fa'iza kuma ya halasta mutum ya ma ɗan shi su mace ta sama ƴarsa suna fa'iza ya halasta mana ma'anar wato sunaye kala biyu ne jama'a musulmi akwai suna mai fassara akwai wanda bai da fassara akwai kalmomin larabci yanzu misali kam sunan maryam ba larabci ba ne, ba ka iya fassara shi ba. Zainab ba larabci ba ne, Bilkisu ba larabci ba ne, amma an same shi sunayen waɗansu mutanen kirki ne, kaman Shu'aibu ba larabci ba ne. Eh akwai Asiya, akwai Hasiya, an gane ko? Yawwa. To, akwai sunayen da ba larabci ba ne, akwai sunayen da kuma larabci ne suna da ma'ana, kuma sunan mace. kakan gane idan larabci ne ana gane sunan mace da ta'un in dai sunan mace larabci ne zaka ga yana da me ta'un kamar me Fatimatu Aishatu Sumayyatu Khadijatu amma Zainab ba larabci bane zaka ce Zainabatu bai yi ba Balkisatu bai yi ba duk ba larabci bane to haka fa'iza suna ne mai kyau ma'anar fa'iza mai rabo ko da ta samu babban rabo ko ta rabauta suna ne mai kyau Na na'am to kanan ta ce malam ɗani da mahaifin shi suka yi hatsari Sa’an sa'annan dukkaninsu sun mutu na'am wa zai gaji wani a shari'a sun haka ta suka yi hatsari suka mutu tare kenan abin da ake malamai suka ce idan aka yi hatsari tsakanin ɗa da mahaifi suka mutu tare dole ɗaya zai gaji gadin ɗaya to amma wane ne zai gaji wani sai a duba gawawakin sai a ga wane ne gawar shi ta fi kwatsa-kwatsa aka zo aka tadda uban kan shi ya fashe ya yi rokwatsa-kwatsa ya mutu ɗan ya mutu kafa shi ta kare a zahiri wane ne zai fi saurin mutuwa wanda kan shi ya fashe to wanda aka gawo shi ta fi zama ta fi wato damage to alama yake nuna shi ne mai shi ya fara mutuwa ko kuma sai aka wakatar da su an yi gobara sun yi hatsari duk sun ƙone uwa ta da uba ya za a gane wanda ya fara mutuwa to shi kenan sai a bi wayoyin wayarsu inda za a bi wayarsu sai a ga wane ne ya kira waya la wannan ya kira waya da safe wannan kuma karfe goma wannan kuma ya kira waya karfe takwas kuna ganewa to yanzu a zahiri wa za mu kaddara ya fara mutuwa e ta yayyuwa da aka da motar ta hatsari ta watsar da su waya ta faɗi wannan ba wai na cewa dole sai wayar ba akwai abubuwa da yawa wanda za a iya bi an gane idan kuma ya zama sun kone duka ka gane babu wani abu da za a iya ganewa to sai a ga wane ne fi tsufa daman wannan uban shekarar a duniya wannan kuma shekarar talatin to a zahiri idan wahala ta zo a ɗabi'ance wa ke fara sauran galabaita dattijo wa haka za wannan dai babi ne na ishtiyari an yi daidai Allah zai ba da ladan an yi kuskure kuma Allah mai gafara ne zai iya gafartawa na'am shikenan to shikenan to muna roƙo Allah ta'ala ya datar da mu ya ɗaura mu akan abin da yake so ya yadda da shi Eh, ina son yin amfani da wannan dama in ba masu sauraron mu musamman eh, waɗanda suke bibiyar mu a ainihin facebook cewa mun ce za mu dinga fara karatu karfe goma amma wani lokaci mukan saba to wani lokaci abin yakan sha karfin mu ne misali yau wanda yake ɗaukar mana karatun kai tsaye ya zauna tsaf zai fara ko sai kuna mata harbai to kaga an haɗu da jarabawa shine malam Anas Salih muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya kuma ya sa ya zama kafara eh wannan kenan na biyu kuma akwai gidan talabijin radio na Alheri Radio suna sa wannan karatu namu kullun karfe 8 zuwa 9 so amma kuma mun su haɗu da wata jarabawa gwamnatin jihar Kaduna ta sai wannan lokacin ko kuma ta anshi lokacin ko ta kwace zamu ce dai eh, hukuma ta anshi lokacin da karfin tsiya ba haka muka ko ba za a dinga koya ma yara 1 2 3 4 ko za a dinga koya musu lissafi karfe takwas na safe zuwa tara to gaskiya hukuma gidan rediyon sun zo sun same mu cewa don Allah za mu ba hukuma wannan tayan din namu za su canza mana wani abin da suka ce za su mai da mu karfe shida na safe zuwa bakwai alheri rediyo to tsakanin da Allah ni dai lokacin bai mun ba su kuma suka ce lokacin da suke da shi kenan to gaskiya mu kuma muna ganin in dai wannan lokacin ne mutane suna bacci to amma dai mutane suna da haƙƙi mun sanar idan mutane suna ganin a cigaba da sashi a wannan lokacin karfe shida zuwa bakwai babu komai sai mu cigaba da sawa idan kuma mutane suna ganin a haƙura to sai a haƙura ko kuma su gidan rediyon su duba wani lokaci da za mu canza muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu ya ɗaura mu akan abin da yake so ya shi ya gafarta mana ya gafarta mu mu ya tausaya mana ya sa aljanna ce makoman mu kwanan muna yin addu'a ta musamman ga manyan manyan malaman mu musamman waɗanda suka zama mu gidan gaskiya irin su Sheikh Abubakar Mahmud Gumi su Sheikh Jafar Mahmud Adam su Malam Bawa mai shinkafa Sheikh um, Malam Awwal Adam Albani da sauran malaman mu da suka rasu Allah ya gafarta mu ko kuma suna nan da rai ba su mutu ba Allah ya ma rayuwarsu albarka akwai kuma babban malamin mu ko kuma manya manyan malaman mu da ba su da lafiya irin shi su Sheikh Dr. Sani rijiyar lemo da sheikh eh, malam aminu daurawa duk ba da lafiya amma dai alhamdulillah sun samu lafiya musamman dr sani har ma an ce zai fara tafsiri malam daurawa ne dai har yanzu jikin ya yi nauyi muna rufin Allah maɗaukin sarki ya gafarta mishi ah, wato Allah maɗaukin sarki ya ba shi lafiya kuma ya gafarta mishi ma eh, ka san bahaushe an ce Allah ya gafarta mutum ya mutu ne so Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله أبينا مكرن يا زمر يديك بام لادا وانا مكي كسو يا الله كذافر تامنا كتوفي أمنا كيافي منا كفاء الجنة شمكومم idan mutuwan mu ta zo Allah ka sa mu kyakkyawan karshe ya Allah muna yin addu'a ta musamman ga dattawan garin nan da suka ga mu gidan gaskiya dattijo na farko shine mahaifina malam Salihu Allah ya gafarta mai da mahaifiyata ita ma Allah ya gafarta mata da sauran dattawan garin nan irin su Alhaji Lawan Dita wanda garin nan ba zai manta da su ba sun kasance a zamanin rayuwarsu da watan Ramadana duk talakan da yake kusa da su suna shaidawa yana raba abinci mota mota wato mota guda gida gida a kai buhunan shinkafa buhun masara da makamantansu da gero da suga Allah ya gafarta mishi ya yafe mishi sa aljanna ce makomai shi da shi da sauran duk waɗansu mawadata da suka yi kokari da malamai da iyayenmu waɗanda ba su da lafiya a cikin Allah ka ba su lafiya wanda suke lafiya kuma ka kare su lafiya ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ka tsare mu ka tsare mana mutuncin mu ka tsare mu ka tsare mana ƴaƴan mu ka ba mu lafiya zaman lafiya da kwanciyar hankali ka hada mu a cikin jannatin na'im ya Allah muna roƙonka karba mana asiri duniya da lahira rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana لنا ولوالدنا ولولدان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Malam baka طيب sa هنا بقى